Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na yau ya mai da hankali ne kan wa'adin kawo ƙarshen amfani da wasu takardun kuɗin Nairar Najeriya da babban bankin ƙasar ya tsawaita da ƙarin kwanaki goma kacal bayan fuskantar matsin lamba. Kuma hanawa sai kana da kuɗi. Madalla. Da farko dai wa'adin ranar 31 ga watan Janairun 2023 babban bankin na Najeriya CBN ya ƙayyade a matsayin ranar ƙarshe na daina amfani da takardun Naira 200 da 500 da kuma 1000 da aka sauya wa fasali, kuma duk wanda bai kai su banki ba to za su kasance tamkar takardun biredi. To sai dai sakamakon matsin lamba daga ɓangarorin ƙasar da dama CBN ya yi ƙarin kwanaki goma Majalisar Dattijai da ta wakilan Najeriya na daga cikin waɗanda suka matsa wa shugaban babban bankin Najeriya lamba kan rashin gamsuwarsu da matakin CBN, inda suka tsaya kai da fata wajen ganin lalle sai gudun Emefiele ya jinkirta shirin da akalla watanni shida, amma ya kunnen kashi. To koshin sun gamsu da sabon wa'adin? Sanata Ahmed Usman Baba Kaita dan majalisar dattijai ne a Najeriya. A gaskiya ba mu gamsu ba ko kaɗan. In aka yi la'akari da wahala da kunci yin rayuwa wannan kwana goma da aka yi san ba su isa ba. Gwamnatin tarayya ta rubi talakawanta ta ƙara musu lokaci mai tsawo domin yanzu a ƙasar nan ina ganin duk komi kusan yatsa. idan ka je kasuwannin ƙauye sai abun ya baka tausayi wannan bai kama yadda abin da gwamnati za ta ce ta yi don ta taimaki al'umma bane ba Kama babu tausayi kama ana so mutane su zama cikin akuba don Allah a yi ma mutane sassauci. Shi ma ɗan majalisar wakilan tarayya Honorable Abubakar A Yunusa ya ce sun fusata matuka saboda abin da ya kira rashin mutuntawa daga gwamnan babban bankin Najeriya. Dalilin zafin nan kuwa shine rashin mutunta majalisa da an kira na majalisa wanda shi gwamnan central banki ya yi. Misali, an aika masa wasiƙa ne aka ce shi ya zo kuma ya zo da daraktoci daban-daban wanda suka san harkan kuɗi sai ya rubuto mana wasiƙa cewa ya bi shugaban ƙasa da ya fita tafiyan nan da ya yi zuwa ƙasan waje saboda haka shi bayanan to in ya ba da uzuri ga kansa to mani uzuri kuma ga sauran saboda haka sai muka ɗauka wannan reni ne kowa ya fusata sai mun ga abin da ya ture buzu naɗi. Ƙungiyoyin fararen hula na daga cikin waɗanda suka soki tsarin babban bankin Najeriya. Kuma mun waiwayi Alhaji Nastura Ashir Sharif, shugaban gamayyar ƙungiyoyin Arewa ta CNG, wanda reshe ne na kungiyar dattijan arewa. Wannan magana canjin kuɗi da aka ɗauko aka sa mutane a cikin tashin hankali. Abin da ƙasashe suke a shekara uku shekara hudu a ce ku ku zo ku kawo shi ku ce a cikin wata biyu za ku yi shi. A zo a ce majalisar ƙasa ta kira ga cewa a ɗaga abin na a ƙara masa lokaci. Wani mutum da aka ɗauko shi kurin ka ba shi shugaban bankin Najeriya ka fito ka dubi 'yan ƙasa kana cewa kai wai no wai ba juya ba gudu ba ja da baya. To ai ƙasa ce ba ku ka ka kanku inda ku kai kanku ba saboda alfarmanmu ne mu 'yan ƙasa kuke inda da kuke wannan rashin mutunci ne da nuna cewa mutanen kasar ba su da kima a idan masu shugabancin su shi ma Alhaji Abdurrahman Buba Kwacham shugaban kungiyar tabbatar da ci gaban yankin arewa maso gabas ya yi tsokaci cikin shirin Najeriya ba ƙasa ba ce wadda za a yi mata hawan ƙawara. Najeriya tana da al'umma sama da miliyon ɗari biyu. A ce an zo za a yi canjin kuɗi. Kuma canjin kuɗin nan za a yi shi a cikin kwana ɗari. A gaskiya za a kai talaka bongo. Kuma mu ba za mu yadda da wannan ba. Shugaban ƙasa ya sani, gwamnan babban bankin Najeriya ya sani. Zan ba ku misali wannan kuɗi ne na ƙasan Kamaru gashi nan. Wannan ita ce tsohon kuɗin Kamaru. Kuma ana karɓanta kuma shekara ɗaya shugaban ƙasan Kamaru ya bayar. Wannan sabbin kuɗi ne duk suna aiki a Kamaru gasu sunan wanda al'umman kasan fa bata kai al'umman Kano yawa ba talakawa ne ake cutarwa shine gaskiyar magana sanin kowa ne dai yadda al'umma daga bangarorin kasar suka yi ca kan wannan shiri to shin ko sun gamsu da ƙarin wa'adin na kwanaki goma wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya kuma ya fara ne da Malam Nasir Sa'ad da kuma Jibrin Dahiru. Ba za a ce ya gamsar ba, amma dai ya rage damuwa da fargabar da aka shiga to ƙarin da aka yi gaskiya zai taimaka amma zance na gaskiya a kwana goma ma a yanayin halin da ake ciki a ƙasar nan wannan ƙarin ba zai isa komai ba. Ya kamata a ce wato sun sako kuɗin sun cika gari tun tsawon wannan wata ukun da ake ta magana amma ni abin da na fahimta shine ba a buga kuɗin da yawa bane isa ba su isa ba suna magana cewa iso suke dama su rage yawan hada-hadar kuɗi a hannu eh gaskiya wannan kwana goma ɗin da aka ƙara suna da tasiri gaskiya saboda ya kamata a ce an ƙara su da so samu na ma a ce an ƙara kora misali kamar wata shida haka saboda zai fi amfani sannan kuma yanzu kwana goma ɗin da aka ƙara mutanen za su yi hasara za su rage sosai bisa ga a ce da mandarin za a ƙare sannan kuma da so samu ne ma yanzu kuɗin nan a sake su ga banki ko ya wadata da su sabbin kuɗin tun da an ce ba a karɓar tsofaffin haka min kwana goma ɗin ya cika ko kuma a ƙara wa'adi akan kwana goma ɗin gaskiya akwai matsaloli sosai wallahi. Kuɗi. Kuɗi baka iya komi sai kana da kuɗi. Zamani ya canza sai kana da kuɗi. Shirin kasuwa a kai miki dole yake zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai. 'Yan siyasa ma ba a bar su a baya ba kan wannan batu inda suka bukaci a ajiye siyasa a gefe domin duba yadda lamarin zai shafi talaka kai tsaye. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ɗan takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar NPP na da wannan ra'ayi. Wannan tsari da aka kawo abu ne wanda yake na takaici musamman ma da aka kawo shi a wannan ƙurarren lokaci na siyasa kuma wannan muna ganin abin takaici ne abin damuwa ne musamman lokacin da aka bayar bai isa a ce an je an canza ba kuma duk koke-koken da za mu kai da sauran al'umma na kwarai za su kai an kai ita gwamnati ana yin ta ne domin ta sassauta mutane ne lokaci ne na mu ba gwamnati haƙuri a wannan gwamnati ta siyasa ce al'umma ne suka zaɓe ta kuma mafiya yawan wanda aka suka zaɓa dinnan yanzu su ne za su cutu an kawo tsari wanda yake ba a yi shirin da ya dace ba. yanzu kuma bari mu leƙa ɓangaren ƙwararru a fannin tattalin arziki mu ji yadda suke kallon ƙarin kwanaki goma kuma malamin shau aliyu ya yi mana tsokaci. To wannan ƙari da babban banki ya yi na kwanaki goma yana da tasiri sai dai tasirinsa zai inganta ne idan babban bankin ya wadatar da su sababbin kuɗaɗen kuma akwai barazana kusan hawa uku. Na farko rashin samar da sababbin kuɗaɗen nan akwai mutanen da za su yi amfani da wannan dama su ta shigo da kuɗaɗe na jabu waɗanda an fara ganin su. Na biyu kuma rahotannin da ke nuna cewa wasu yankuna waɗanda ke iyakoki da ƙasar nan sun koma amfani da wasu kuɗaɗe na wasu wasu kasashe a cikin Najeriya saboda haka muna ganin abin da zai daɗa bunƙasa wannan shine babban banki ya saki kuɗaɗe sannan kuma ya sa ido sosai a jami'an bankuna saboda za su yi amfani da wannan dama su damfari mutane ko kuma su rinka eh, zaben wanda za su ba waɗannan kuɗaɗe. Shi kuwa barista mai nasara Umar Kogo ya bayyana mana yadda za a kalli lamarin ta fuskar zoka. sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce yancin ƙasa a hannun talaka yake to idan domin talaka ne duk ake borin da ake yi ko tsafin da ake da sunan demokradiyya to ya kamata a saurari kukan talaka yan majalisar dattawa da yan majalisar wakilai wakilan jama'a ne wakilan talakawa ne daidai da hurumi na sashe na hudu da goma sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya yan majalisar nan sun yi magana cewa a ɗaga lokacin wannan canji ya zuwa wata shida to wajibi ne ko dai a zaɓi ra'ayin jama'a a ɗaga wannan abu ko kuma kai kai amfani da damaka ka cire wannan shugaban bankin najeriya din domin talaka ya samu sa'ida shugabanci ko kuma mulki ana yin shi ne domin amfanin mafi rinjayen jama'a shine demokradiyya ba ka iya komi kana da kuɗi. Tsakanin na da mu duba tsakanin da ake ciki dai nan da 'yan kwanaki za a daina karɓan sabbin takardun kuɗin Najeriya kuma ga dukkan alamu sabbin kuɗin ba su wadata ba. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai. musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar Ahmad Abba ke muku fatan alheri a huta lafiya. Gama ba kai musu tsawa sai kana da kuɗi.